menene hukuncin kiran sallah safari idan mutum ya san kai shi a halin tafiya wa ala ghairi wudu'in haka nan menene hukuncin kiran sallah ba tare da mutum ya yi arwalla ba haka ya haya zuwa ya haya ya sanar da wannan garbi cewa na mawakan lafi mawakai ibn abdulbar yake cewa shi kadai ya haɗe da wannan tsarin wa'ala ghairi wudu'in duk sauran waɗanda suka wuce mawasa na liman mali tarjuman babu shi ne an da jawo ke sarai irin masu ba tare da tsarin wa'ala gairi wudurin ya haya ibn ya haya ya haya ta da wannan ziyara sai dai za mu ji a cikin babu wannan fikirin zai fito koko zai fito Allah ta'ala shi ke fito قالوا غير الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك أن في أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صل في رحالي ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات قتل يقول ألا صل في رحالي abdullahi dan umar allah ta'ala shi kara ah, wata rana azzala bi ya kira sallah shi ne lakin a wani dare wanda yake wannan daren za ki balde wari dare ne wanda yake akwai tsananin sanyi akwai tsananin sannan wari da kuma yin sa na ku ana duka misali sanyi irin na garin madina to kuma a ce maka ana tsananin sanyi ga sanyi kuma ga yadda faɗa sai yake cewa ana tsaro ke rihal ya ce kowa ya tsalla da rihal a ainihin gidajen kowa ya tsalla a mafarkin sa kuma ba bayan ya faɗi haka sai ya zo ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lallai manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرر المؤذن يا تكنتيك ومشي كلام كلا إذا كانت ليلة باردة إذا يزمت والنجر الزريني والذيك من انا سني ذات مطر يزمت كما عينه الزريني باية سني كما أكيروا يقول يتكى أنا أقول ربي صلوا في الحال قوة الله شاء الله إذا ممكن لتلزم باب في رواية الإذان في السفر أما أذان من الحديث باب من سألة عبد الله كمقرين أهل السفر في ديما آه، لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كثير أهل السفر في الإصال الخلق نحديث وقد أنت من أولي الحديث من سنة عبد الله كمقرين أهل السفر أنا عالم في كان الجماعي القوة يصلى أبوكي هو من السني لأجي كمان ذا كتا ومكان كان يجي القوة يصلى أبوكي ولكن تلك دليل شخص النبي صلى الله عليه وسلم يا كمن يأمر المؤذن يكم امر أمرتني كرم صلى ليلة إذا كان الليلة كانت مقارنة إليهما سوء أنها والدين والذين أقول أنها تنمي بعض مصر كما قالوا يقول يمك على صلوا في الحال يكتم بي كما صلى آدم فيغفر على وجهي ولو كذلك حي على الصلاة حي على الفلاح هو يقول حي صلى الله To, Ibn Umar ya faɗi wannan hadisin yana halin tafiya. amma kuma ga shi na ɗauko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana ba da umarnin aiki idan ana da cewa sawa'u ana halitta gida ne ko ko ana halitta mai gida ne idan yi zama ko ana tsararin sanyi ko ana ruwa abin da yake sunna shi ne kallo ya rika limama abu da ya fitar da wannan hadisi bin hadisi bin alfani يوم الجنة كما سلفت باية تأتي حي على الصلاة حي على الصلاة تأتي على صلاة ربها لا حول إناشي شيء وانا أكي حي على الصلاة أكي بك حي على الصلاة أخذاني الأبدا بعد أن تكون جوهر إلى هذا الشيء باية تأتي وقت على صلاة ربها هو يسلح كما تجيشي الرحال جمع رحمه Duk iya ɗaukar matsoji ga ke nan da aka ce an halin tafiya mutane suka sanya da zango aka sanya an kuka ko sirri ko abin da ya kama da haka da zamani da lalmin tarifin gari ana nufin gida da aka hadisin amun ne shin mutum a halin tafiya ne ko kuma a halin gida ne bisa ga wannan da na har yanzu a cikin hadisin za mu fahimci cewa kowace tsara ne guda biyu na ɗaya cewa yi a asali ibn umar ga tsarafire mutum ne za su barin wariya ga iska ga tsananin sanyi abubuwa ne guda biyu da suka zama to suka sa ainihin mushan amana wahala na hadisi mai kuri da ya bada cewa idan kana da rashin bari da za su madare idan ya zama su ana sanyi sannan kuma ga ruwa asali farko daren da abin ya faru ya hada sanyi ne da iska a wannan da biyu ya hada ainihin sanyi da kuma mene da kuma ruwa wani yana nuna cewa sai an samu waɗannan abubuwan guda biyu da zai zama to uzurin da a zauna a gida a yi sallah ko kuwa a ɗaya daga cikin kuma idan ta zama to ta tabbata za a iya zama cewa uzurin da za a yi sallah a gida idan muka kalla ainihin sakon da yake ciki shi ne uzuri ne mana mushamfa karas ake nema da yake wa mutane kuma kowane ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu zai iya sababar da haras ila ruwa ake ba sauke ila sanyi ne mai tsanani ila mafi to kowane ɗaya daga cikin biyun nan za a iya samun haras saboda shi idan ko za a iya samun haras saboda shi babu shakka uzuri ne da ke nuna cewa sallo da ri'a a fahimtar amma menene shari tumbali shine an annida'u fi sabri ibn umar ana halin sai ke da kamar da turub din take dilala wata bayan nan karara kuma qarina ala kulli shay'in ke dilala kan haka amma ya ta an kira sallah akai ko ya ta an kira sallah har sai ke da mai kira sallah ne idan ka kira sallah amma kace kowa ya zo na inda yake kawai sallah ba sai a fito kowa ya kira sallah to wanda yana bilala a kan cewa a shi kiran sallah a halin zaman gida ko a halin tafiya abu ne wanda yake abin so wanda darasin mu ya gabata mun tattauna mun ji mazahib na ulama dangane da hukuncin kiran sallah mun ji cewa abul aqal a kowane gari wajibi ya zama to an samu kiran sallah da duk wani musulmi zai ji dan kiran sallah ɗaya a wannan gari ya sa al'ummar musulmai su ji to zan ce mafi da jariya sauran kiran sallah da za a yi ba wannan ba da sanadi yana cewa imam malik ana ganin cewa duk inda aka ce wancan masallaci ne da ake jami'in jama'a wato wajibi a kiran sallah ko da alƙal wannan kiran sallah zai sa al'umman da ke sallah a nan masallaci san cewa lokacin sai da sallah ya yi ba zai zama su uzuri mutum ya ci ayyukan sa a kiran sallah wanda yake wannan zance ne wanda yake a ah, mai ƙarfi kwarai da shi Allah ta lafiya. Ah, matsala ta gaba kun ga ala sallo fi har. asalan ba shi daga cikin alfazin kiran sallah ko yana ciki ba shi a ciki to cewa ala sallu fi rihal zikiri ne wannan koko magana ne magana ce kawai ko ba haka bane magana ce sako ake yi sarwa ba zikiri ba ne sako ne ake yi sarwa don haka malamai suka tattauna su menene hukuncin mutum na kiran sallah ya magana Inda magana ce an fahimci wani sai na kiran Allah ila an musu sallama ya amsa ko wani dalili ka sa ya magana ko makamanci haka ne suka ce mai nuna mutum ko mamu magana ko magana a cikin mutum na kiran sallah ya magana da dace saboda wannan na ɗaya ko da dalilan da biyu na ɗaya wannan ala sauyin yuri hali yana da alaƙa da kiran sallah ko yin wanda ake kiran ko da ka samu ne da ya shafi sallar da ake bayarwa kenan idan ba wani sabo ne muhimmi da ya shafi wannan sallar ba to mai kiran sallah ba zai magana amma in har haka ne su ya halatta ba magana an fahimta to amma da zai yi magana fa tana da munasiba da kiran sallar ko ba ta da shi tana da munasiba da sallar ko ba ta da shi ijma'a suka ce ba a sake kiran sallar kiran sallah ta ko da an ce ne kiran sallar ya kabi ko ba ta yi ba a sake matuƙar an yi amfani da alfazin kuma duk wanda ya ja fahimci cewa kiran sallah shi kenan kiran kayan ko da ka ijma'an don mutum ya yi magana yana cikin kiran sallah babu wani abin na akan Allah subhanahu wa ta'ala to ya halatta a kira sallah ala gairi wudu'in ko bai halatta ya mun cewa wannan wa'ala zai rubu'in ziyada ce da yahya ibn yahya allai ya kare ta to kiran sallah tana da bambanci da sallah ko dai ɗaya ne kiran sallah da sallah ba ɗaya ba ne kiran sallah na cikin kashin kansa ne yana ɗaukar hukuncin kansa kamar yadda yin ana ke ɗaukar hukuncin kansa mata yi magana akan mazahir na ulama akan abana ɗaya daga cikin zai kika da shakira sallah ba wani ba ba ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hada sallolin guda biyu a muzdalifa amma kiran sallah sai aka yi kiran sai biyu ba kira masa sallah a wata riwaya ma iqama ma ɗaya aka yi shi za su tattauna a kan cewa kiran sallah da iqama dukkan su ba wajibi ba ne sai dai iqama ta fi kiran sallah zaman kowa ƙarfi a wajen an fahimci wannan wanda ya zo masallaci kamar nan masallacin yanzu an kira sallah kuma an yi iqama sai aka yi sallah sai mu zai yi sallah yanzu ba buƙatar ya kira wata sallah saboda an riga an kira sallah an yi wannan sallah shine ya zo da gaba to amma da buƙatar ya iqama ko ba buƙata mutum zai sallar magariban da aka yi dare yanzu da buƙatar ya iqama ko ko ba sai yayi ba أطلقة الإقامة دايا كبرة يصلي الإمام أبو حنيفة بجماعة نسيت هذا الصوت إذا الإمام أو ضايق تتصلى شيء فواجب يقول يصبر أبدا أن كرا صلاكم أن إقامة أتكيف لا الفاظ أن كرا صلى الإقامة تلك ملفوفة شيء إعلان شو بقى كرا يقول ثلاثة صلاة أن الإقامة shi ya rage abin da ya rage shi da azan da iqama in ba wannan kan muhallin ba a wata shi wuraren da wata ibada ce mai zaman kanta ba ta da alaka tana da sallah to haka da da ko haka ne kenan abin da aka biyo kuma sunna ya tafi kai ne kiran sallah zama ko cikin kamala da tsarki da kuma amma ba shi da ne mai kiran sallah ba kuma sharadi ne na iqama sai ta da ko a cikin sarki to alfa ne da ake sanar da al'umman cewa za ka yi sallah wanda ya sa suke gani a malikiya suka ce ita na kamar ta zo sallah ko wace sallah ba sai ta yi sallah ko ba haka mai shuwa za ka kira liman kira shi wani ma kira shi za ka yi sallah ta ce kawai ta zo kawai ta kabbar su a kowace sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai dai an roƙe daga washi ko da hujjin Allah ta Allah ta masa yarda yana cewa kasancewa cikin sarki da mai kiran sallah sunna ce tabbatacciya don haka dukkan malaman nan sun tafi a kan cewa abin da aka fito a hakan da asmar an yi kuma na azin ala sahari mai kiran sallah ya zama sai ya riga yi alwallah ta tsar sai ya zo sai ya kira sallah amma inda ya zama mutum da yin ya tsaya alwallah ta lokaci zai wuri ko lokaci ya dace to babu laifin sai da sai ya kira sallah sai ya yi alwallah haka mai gamar wala wanda ya kiran sallah zai tashi sai ya garzo kun san muna da wata ɗabi'a na san masallacin ana sallah karfe ne to zan ta kallon lokaci sai ya tsara minti goma ai ba kira ba sai ya tsara minti da ai ba kira ba yana zo sai an kira sun nan sannan zai mota haka ne goma haka ba ashe ashe ladan ka gane irin muhimmanci da kuma tasirin da kake da shi a wajen al'umma suna kallon lokacin ya amma ba ka ce abubuwa da haka yana gura ka yanci kashi الله تعالى يشهد قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الاقامه في السفر الا في الصبح اي نافع yake cewa abdullahi da muhammad allah ta'ala shi kara masa kana ya kasance la yajuzu adal iqama fi safari idan dai ana halin tafiya idan yi tsama ba ya baya kira إلا في الصوم إذا أصلى الصباح فإنه كان ينادي فيها ويقيم إذا صلى الصباح يقول أنا حالك فيها ليك كرا صلى ويقيم إذا أصلى هذا حديث مالك من الكويبة يمكن ذلك هو جرام الله صلى الله عليه وسلم وصية إذا لم يصلى تهلا تموت إذا أدركتم الصلاة إذا حضرتم إذا حضر الصلاة سيتم فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم وصلوا كما رأيتم tun da za ka tafiya ne zuwa garin su mai nisa kenan tabbas lokacin sallah zai iya dukkan suna halin tafiya bal abokan su da ruwaya kuma da kawo da lafazin idan kuna sallah kun kasance kuna halin tafiya ɗayan ku kira ku sallah sannan sai ku sallah wanda ya kira bilal a kiran sallah mutum na halin tafiya na halin gida sai dai kamar yadda muka ji fikihin da ke cikin hukuncin kiran sallah shi ne kiran sallar sako ne na aka zo a yi sallah to kuma kai kaɗai ne za ka yi sallah a lokacin kenan abin da ya rage ibada da kuma neman sallar da ke cikin kiran sallah kenan ba wani ne wani Allah ne taimake wa kana yaqulu kuma ya kasance yana cewa innama al-azamu lil-imami alladhi yastashiqu an-nasu ilayhi ai wanda kiran sallah ya zama wajibi a kansa شين الإمام شوغبا الذي يتبع الناس إليه حكم الإيمان تخص الصلوات وتأينه الجماعة ذات السلام مستوى الله في صلى الله عليه وسلم شين كرام الله في جوازبه لهذا الدمة الله جد كان سيد الصلوات من بلاجها أكم وانا كرام واجبين كرام الله دون الجماعة تنشي وانا كرام الله دون الجماعة أما عندك ما يمكن يجيوها سيد الله wani ya zo wani ya zo an kira sallah ai gashi an yi kama to waye kira ta ce ai amma dai sai ne kuma kira ba ana samun hada ko ba a musamman in kila ba wuta ba za a iya kira sallah ko waye kira masallaci sai ga an zai zo an makara tare an kira ko ba kira suna da zaɓi da yanzu ko dai a fita a kira sallah a lokacin a zuwa yi zama a yi sallah ko kuma tun da an haɗu lokacin ma kila ya isa an da sallah a yi kama a sallah duka ya halatta Allah shi taimake قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له هشام بن عروة الله تعالى شي مثلها أن أباه سوى بابنك عروة بن الزبير قال له يجي إذا كنت في سفر إذا كنت كنت في حالة تبيع فإن شئت إذا كادوا أن تؤذن وتقيم الصلاة إذا كان كان بالغزوان ككرا صلى فإنكم كيقام الصلاة وكيقام وإن شئت إذا كما كادوا فأقم ولا تؤذن فإقامك كي صلى فبدر كيكرا صلى duk wanda ka so a cikin guda biyun nan a kurwa cikin zubairi ke ce mahishan ɗansa cikin kasa mun kai ولا أهل سميت مالكا يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راجل باب ليه كنا كنا كنا موتا كنا صلى كنا موتا كنا سفيا كنا زقاتا كي صلى أنت يسمى كنا جنزا في كرا صلى قبرا في كرا صلى وتينا كنا جنها وتباب ليه كي كرا صلى أنت يسمى كنا باب ليه كي كرا صلى أتنى زاين شيء الإله to idan ya zama to akwai waɗansu fa'idoji bayan ya lanta na ɗaya maimaita kiran sallar ainihin kalmomin tauhidi da mutum yake faɗi a cikin ibada sannan na biyu falalan wani da zai fi kiran sallar irin lazar da ke ci kamar yadda ka ji hadisin baya ita ma wata falala ce to sai mutum na kwaɗayin wannan falalan to ya halatta mutum ya kira amma ko da aka ce maka mutum na kan abin hawa ne ya kira sallah ba ana nufin idan mutum zai yi na kira ne ya kira sallah fahimci wannan eh, kiran sallah ya ce ba sallah ne na fara mai banda ba a samu da wani asali marfuli ko mako da yake nuni akan cewa ana kiran manakira sallar nakila kiran sana manakila kiran sallah abinda ake yi kiran sallah ita ce sallah ta fara Allah وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن سيد بن المسيب أنه كان يقول سيد بن المسيب يأتكم أنا سوى من صلى بأرض صلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك وإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال ابن المسيب يقول ويأتكم فيك Iza man salla da ardi falatin wanda ya zama to zai salla a cikin daji to ya sani salla an yaminihi malaku akwai wasu gungun mala'iku ta damansa wa an shimali haka da tagonsa don haka nan ya san da wannan fa idza azana lokacin da ya zo kira salla wa kama ya kuma yi kama wa kama salata ya tsaya da sallarsa salla wa ra'ahu من الملائكة أفضل الجبال ملائكة كمان سوى رمضان جنكما جنكما رأى وجد أبايا تدر إذا شدش سنة صلى جواني جبنا المسيح هذا أنا أتريني مقطوع وما مرفوض سيدي أروي لك علي بن أبي طالب الزكرمان الفارسي الله تعالى شكرا من سيدا هو من الوشيط أروي لك قدر إلى المن سوى جدا دمكي كي صلى أداجي شي كأي تو ملائكو تكمزو تكسن كي تعالى شي إذا غير شراء صلى أما يجبون yana idan waɗancan asar na salman al-farisi da ali bin abi talib tabbatattu ne magana bin musayyib ga inda ya samu shi Akwai fahimci wannan kenan idan kuma har sun iya daga da alifin abin talib da salman al-farisi kenan al-mawquf ne allazi lahu hukm al-mawquf sannan wa ghayru bahidin saboda kiran sallah mun ta cikin falalar kiran sallah in ta kira sallah babu wani abu jami'in ne ko kuma mere ne face sai ya ji kuma sai ya yi maka shaida ranar litinin ashe babu mamaki don wasu bayan allah allah ta'ala ya wuce ta an kira sallah za a yi sallar ta so su bi da wannan sallar kwanaki wani yana jilala a kan falala da kuma muhimmancin kiran sallah a lokacin da mutum ya ganin yana daji ko da kana ganin kai kadai ne to ko don su halittu na bayan Allah don su bayan Allah a cikin dajin da suna nan idan ka kira sallah kiran sallah ka zai iya musu amfani zai iya samun amfani da wani kiran sallah da wani abokan Allah kuma na nuna maka ainihin yana tsara samun murabata tsakanin zuciyar bangare da gini to da lokacin da kake gani kila kai kaɗai za ka bauta ma Allah ko sai aka karantar da kai wannan asar yana nuna maka cewa duk inda ce ba zai kaɗai ne da wata Allah kuma yana maka cikai iko na Allah subhanahu wa ta'ala cewa ko ka bauta maka ko kada ka bauta maka duk ne ko da suna ran masu bauta maka kullum shi kadai ku mai sanya ka fara Allah ta'ala shi taimake na qadr as-suhuri gida. an-nida mene menene gwargwadon lokacin da ya halatta ainihin ayatukur wadda a iya yin sahur an fahimci wannan zuwa lokacin kiran sallah idan ka ji ana magana sahur da kiran sallah kaga ko ba ce maka maka san kiran sallan ku bai ake yi في منين يقول بدن حسن قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي إذنكم من رسول أدرك نجوى مني مغانا أتذكر صلى الجمعة bai isa da kuma ibn Affan Allah ta'ala ya tsara maka yarda yadda ainihin fara da kiran sallah ta farko kafin ta biyu da sallar juma'a saboda maslahan ya zama su an faɗakar da al'umma cewa akwai shirin da sallar juma'a sannan mun ji cewa kuma tare da cewa sau ake kiran sallar da na farkon da na biyu duka a cikin lokaci bayan rana ta yi zaune ake wannan dalilin da karina ce a kan cewa a ke kai da rana ta yi zawa na zama su kuma ne kuma a ba cikin da matsalar juma'a ne duk ana kiran farko kafin a yi da yi a fahimci wannan ko ba haka wani nan amma abin da ya tabbata farko babu wata sallah da ake mata kiran sallah guda biyu ta sallar su zagi da ijma'i ne ya halatta a kira sallar subahi na farko kafin lokacinta ko kuwa akwai sabani ijma'i ne inda ahlul hijaz halattun kiran sallar asuba kafin lokacin ce amma da sharadin za a kira mata na biyu idan lokacin ta shi amma inda hada kira suka ce baya halatta a kira musubahi wata a kira sallar subahi sai lokacin ta shi an fahimci wannan baya halatta sai lokacin ta ya shiga to dalilin ahlul hijaz shine wannan Abdullahi dan Umar Allah ta'ala shi kara masa yadda da shi da mahaifinsa Umar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna bilala kusanna lalle shi bilal yunadi bilaili yakan kira sallah bilaili lokacin akwai sauran dare an fahimci wannan lokacin akwai sauran dare da haka nan don kun ji ya kira sallah fakulu rabu, ku ci gaba da cin abin ku a ku ci gaba da cin abin shan ku na yunadiya ibn ummu maktum har sai kun ji ibn ummu maktum ya kira sallah to wanda yana ilan ma'ana an karar da wanda yake sahur ko ya ji kiran sallan bilal kada da abu akwai sauran dare قال وحدثني عن مالك علي بن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت كنت أنت حديث مالك يا رجل عند عبد الله بن دينار عند عبد الله بن عمر wannan kwamin yin zuhuri ne an tsari an abdullahi bin umar haka ne haka ne wannan na biyun a hanya ce wata take mursala malik ya rubuta ta mursala ne ko an tsari bin abdullahi an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba an fahimci wannan haka ya rawaito shi mursala sai dai hadisin muttafaqun alaihi ne عند الإمام البخاري وإمام المسلم فنا قرشان حديث منجدشي وإن بلالا ينادي بليل فكل وشربوا حتى ينادي ابن المسلم قال ونن يوانا مكانا ما في رنجاي سنعك إمام الجولين يوانا مكانا إدراسنا من الإمام الجولين شيوا وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى وذكار بينات ابن مكتوم أما آه، إمام الزهري ko ya shigar da wannan maganar kenan ya ji ta ne da zaware daga malamin ta sai da bai zamu ne da izinin mutum mun fahimci wannan alayi hal idraj ne a cikin hadisi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan ƙarin bayani ibn ibn maktum mutum ne wanda ya kasance mutum ne wanda yake baya gani la yunadi don haka ne idan aka ce gashi kuma ladan kuma baya gani da haka da yana zaune sai an karanta shi an ce mishi asbahta asbahta to algaba ta mana lokaci ba ya yi sai ce gure ta shi ne an fahimci wannan kenan ya halatta a samu ladan wanda baya gani idan aka samu wanda baya gani ya zama to shine ladan a masallaci ba laifi bane saboda ibn maktum shi ma baya gani to amma ladan din da shi yana da idan shi tangaran sai dai bai san agogo ba ba zai iya duba kalanda ba sannan bai san lokutan sallah a ƙida ba za a sa shi kira sallah ko shi ne cikakken makaru <laughs> a gane wannan shi bai san agogo ba sannan ba zai iya duba lokaci ya yi ko bai yi ba ba zai iya ganewa ba na ko ba shi da ilimin da zai lura in a zahar ne ranar ta yi zawar ko ba sai ba sai da rana ta kada shi ma dai zai iya kila an fahimci wannan to zai iya ta kalidanci ya rika saurare ko an kira a wani masallaci shi ma ya zo ya kira ko kuwa a canza shi kawai za أو مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أكبرت أكبرت an fahimci wannan a waɗansu rayoyin suna dilala kan cewa babu ko wani tazara tsakanin kiran sallan bilal da kiran sallan ibn al-maktum akwai hadisin unaisa ko binti kubayy take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance إذا سمعتم أذان بن مكتوم فكلوا واشربوا وإذا سمعتم أذان بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا أو قال إذا أذن بلال فكلوا واشربوا وإذا أذن بن مكتوم فلا فلا تأكلوا ولا تشربوا حتى وحتى إذا في مسنة الإمام أحمد بن من ابن خزيمة ده ابن حبان شيني أتساموان كان خلف الفتكة cewa ibn umar maktum shi ke kiran sallah da farko sannan bilalin shi ke kiran sallah na biyu da wani ibn kuzaima yake ganin cewa ta yi abu a tanawu tsakanin ibn maktum da bilalin zai ya ɗauka akwai a tanawu malamai suke mushi na kari ta jaha, a babu wani a tanawu albu aka samu dalili shi ne a wancan ruwayar ta farko ta yi shakku wai wane ne na farko wane ne na biyu an gane wannan na malami ke cewa ai tun daga wani ƙari can take cewa to jewa ihdana ɗayan mu ma idan ta ga galar shi kira sallah ta kance da shi an hilja bilalan hatta aqabi as-sah kaɗan zikirta mana bilal kada ta kira sallah ko dai ma dan karkare ta mun ke an fahimci to wannan ƙarinan cewa ta kan cewa bilal jinkirta sahu ke yi dalili ne akan cewa ke nan bilal yana kiran sallah ne bayan bayan alfijir da ke to ne inda kan alfijir da ke to ne ba bukatun ta ce ta ko ba haka bane amma wannan hadisin da muka karanta shi yanzu wanda Imam Malik ya zaba ya kawo cikin motsa ne sai mustaqil ne mai sa'aba to da duka ne hadisin da shine wannan ƙa'ida kuma akwai mukhalafatu thiqa ma huwa awjaqu min ubay bin abi abdurrahman shekare ta da wancan daga ita wannan innan nasu unaisa wa in kana thiqatan illa annahu qad rawa qad khalafahu man hum awsaqu min wanda yake sun fi shi zama shiga sannan kuma sun fi shi a ɗaya dai ko kowanne daga cikin waɗannan wanda tsirrai hadisin na awsaqu min bal sadan hada su biyu kenan wancan ruwayar take dilala akan bilal ya kan kira sunna ne bayan ka fice da yake so shazza shi gairu masu ruwaya da take za shi ne bilal ya kan kira sunna ne fa alfijir sannan wanda ya kira bayan alfijir ya ke sannan idan muka kallamin jihadin nazar idan muka ɗauki wancan ziyadar ta da take cewa muka ce wa bilal ya dan saura idan muka ɗauka mahfuza shi ai fallakaran ma yana da bilal a farko ke kira me yasa saboda kan kira ne don mana ba wani dadewa ba ne da alfajir din ya kusan cewa kenan duk mai sauri idan ya kira kiran sallan bilal ya san ba kan sahur ba amma ne an kusa ko ba haka bane abu ana nufin kawai a yi shirin menene round of haka ne saboda haka nan ko da ma wancan ya inganta kurewa abin da ya fassal a karo shi ne bilal yana kiran sallah ne kafin alfajir yake dalili ne a kan ainihin ijma da ibn abdulbar ya dauko da sani imam ne suka ambata ibn abdulbar ya illa man shazza annas siyama cewa shi azumi ana fara ana ana daukan shi ne bi awwal fajr farkon lokacin da alfijir ya yi to lokacin ake fara saukar azumi ba daga baya ba Qur'ani ya ce hatta yadda bayan da kuma farkon abiyadu min na kawai ake masa tafsir aka ji abin alfarkon to da zarar alfijir ya ke to shi ke nan kuma sun ma cin mafiya ilallai ya kuma da rana ta fada daga lokacin ne za a ainihin a cika ila mana fahimta Allah ta'ala ya taimake a ahlul iraq suna da wadansu rayoyi na wannan hadisi na ibn mas'ud din nan da yake nuni akan cewa duka fikirar sallar nan guda biyu ba yake ko alfijiri ake yi da kuma asar da dama gaskiya daga sahaba wasu daga cikin tabi'u da dama idan ka shiga musamman na abu abdulrazak ko al-musamman mai guna abi sheba musamman alkofi ke to za ka ga waɗannan asar da ciki wanda da waɗannan ke cewa babu wani sallah da za a kira mata sallah kafin lokacin ta shiga hatta asuba sai bayan lokacin ta shiga shi ya sa kiran sallar farko ma ba wajibi ba ne na sallar su bari a inda ya zama wajibi an fahimci wannan saboda maslahan kiran sallar farko shi ne an karar da ke cewa lokacin sallar fatar shi sa a darasin mu na baya mun ji munasiba abin da ya fi cewa munafi ko da min hasin mazar ne a tsirasa tsori min nan ya zama zamanto a kiran sallar farko ne ba na biyu ba wanda kuma asali bin umar ma na ce kan cewa kiran sallar da farko ake ce ma a salatu tsori min nam ba kiran sallah da biyu ba idan har misali a kan abin da magabatan mutanen kufar ta tafi na cewa kiran sallah hatta na subahi ne ba na fajr ya ke to kenan ga hanabila suna da dalili a kan cewa shi kiran sallah ma da ikama ake yi ban kiran azana a yi ban kiran sallah da ikama ko da ka kiran sallah ɗaya ka ce a tsara da dole mini na mutu kuma ya ikama to duka idan muka tattaro akwai masayar da dama na za ga an yi sabani a lokacin sahaba wasu an yi sabani a zamanin tabi'ai amma yanayin yadda lokaci ke tafiya ilmomin na ƙara yaduwa abubuwa suna ƙara bayyana ma duniya musulunci a gudu sai ga Allah ta'ala cikin ikon da rahama ta yana tsoke wannan mu wasu matsalolin da ya ba sabanin ilimi kawai amma sabanin ya wuce wanda ya rage mana a wannan babin shi na kiran sallar farko za a yi zuwa da biyu to alhamdulillah da alamin kiran sallar farkon ma musa haƙe ne ballantana su za su da an fahimci wannan sannan a kiran sallah na biyu shi kanshi a salatu kawai wannan nan sun ma mustahabi abin da yake mafi muhimmanci shine a sanar da mutane lokacin sallah yayi shi da abin da yake mafi muhimmanci wallahu ta'ala ala Allah ya tsare karatu namu ya gajar sa Allah ya sa abin da muka samu da wani zan tashi su ta fi sala ya kai tambaya alaikum salam wa kai yanzu na lura an biyu bashin tambayoyin karatun da ya gabata na'am hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ce mana mafarki na alkhairi ko wani yake daga cikin dukkan meme mene ne me ake nufi da juz'i na nabuwa shine wahayi so da kai yi abdullahi ibn zaid wahayi aka yi mata amma wani irin wahayi menene kalmar alwahayu yake dauka yake nufi shine wani sabo na ilhama da Allah zai iya sa komawa ne to ana magana ijtihadi ne za a kira sallah za a gane sai mafarki da wannan lafuzza din to kaga lafuzzin Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha har zuwa ƙarshe azkar ne sai gansa a mafarki amma shi sai ya sa'a a lokacin da ya yi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yana don haka da ya yi bai ja sanar da mutane ba zai zo sanar da shi yanzu ya kawo inda zai zama wahayi na haƙiƙa amma da wahayi ne khasul lahu kamar kai yanzu ta kwanta kai mafarki misali a ba ku waɗansu askar a cikin mafarki ga kai aka yi ma wannan wahayin idan dama akwai su a cikin sunna an zo an ga maka tahsidul hasil ne ka fahimci wannan idan babu sai ce to ɗan ya maka ko da an gama wahayi yanzu ka fahimci wannan to don haka shi sai aka yi mishi a lokacin don haka sai ya zo nisa kuma kaga wannan jira daga zai bayar da magana ibn a akan matsalar fassarar mafarki mafarki da mutum yake yana da alaka da me yake cikin zuciyarsa da ya kwanta da shi kaga Abdullahi ya Zaid bin Abdurrabbi ya kwanta da wannan abin da aka tattauna a magana Allah ta'ala ya karrama shi da wannan mafarki da ya kawo mu annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce mishi inna hala ru'ya haqq ke yana da wani ilimi kafin ibn zai zo da magana tun da ya ce gaskiya ne ko kenan kafin abdullahi ibn zai ibn abdurrabbihi ya zo shi annabi sallallahu alaihi wasallam da shi aka gama da farko an riga an masa wahayi sai ya zama to abin da ya yi ma faɗa da abin da aka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya ce wannan farkin da kai haka yake inda ba shi da wani ilimi akai zai ce awu kun ji to abin da yayi ko ba haka bane amma sai ce wannan farkin na gaskiya ne Kina na arga amma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ibn zaid mafarki yayi sai ya muwafaka da abin da aka manzo Allah wahayi da shi to da haka a kasancewa alfatin shi ya zo da su ai ba shi ya kirkiro ba a mafarki ya ji su ko shi ya kirkiro ba shi ba zama yayi yi tsara cikin dare ko bayan asuba ya zo ya tsara ya tsara sallah ne wani ijtihadi ina ganin ya dace a rinka amfani da wannan lafazin ba haka yi ba sanar da shi ya kai manzo Allah ya haka yake yanzu lafazin shi ya tsara ba na kusan shi bane sai ya muwafaka da irin lafazin da aka yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam a yau don haka yanzu ya zama shari'a ne da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba da wahayin Abdullahi bin ba da mafarkin Abdullahi bin Zaid shine shahidi kiran sallah ta tabbata da wannan lafuzan ne da ainihin umarni da tabbatar wanda wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da farki Abdullahi bin Zaid sai dai Allah ta'ala ya so ya karrama shi sai ya sa ya mafarkin irin wannan lafuzan kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya sanar shi ya dawo kuma sai ya zama to ba shi kadai aka karrama da wannan an gane wannan na biyun da aka karrama da shi ne wahai umar bin al-khattab shi ma na shi a bayyana ana cewa ko wasu daga cikin sahabbai su ma sun irin wannan mafarki din Allah ta'ala ya nuna musu kaga yana nuna cewa da suka zo na suka ijtihadi Allah ya gode ma ijtihadin da suka yi na tunani yana za a yi a samar da yana da wata lokacin ya kara sun da cikin irin wannan amma wanda ya fara kawowa shi na abdullahi bin zaidi shi ta yanzu ko a duniya research ne idan ka yi research ba kai publishing ba sai wani ya zo ya yi a bayan ka ya je ya buga ya zuwa ke da kredit ɗin wanda ya buga sabila zai zaid ya yi roshin ya zo ya kawo sai zama to Allah ta'ala ya karrama shi da wani sannan kuma kamar yadda muka ga akwai dan bambance bambance kaɗan waɗannan gudu nan ji wajen takbir ko wajen tarji ko ba haka bane kasan da mun ɗauka tarji ne ɗari ɗari ko na tufaye ne ko ba haka bane in masallacin izala ne za a ji babu tarji in ka ji ana tarji to ka san sai masallacin ne ko da yake yana magana yana cewa ka san da mutum ba su kan lokaci ko ba haka bane Allah ya na Thank you. to idan aka cin al'azan a shari'a kiran sallah ke ne idan iqama ne akan ta iqama to tun da aka ce azan al shi ne kiran sallah ba iqama idan kaga ana daukan kiran sallah ana eh, menene ana sassar azan da iqama karira ce ta sallah amma ba shi shine asali sannan na biyu kaje ƙarshen hadisi me ya ce maka kai ma'lumi al-wasila kenan dalili qarinacin ne qawiyatin zahiratin ko akan cewa lalle lalle kiran sallah yake ne ba samu sai dai kawai ka samu kace to yanzu yake banta da kiran sallah ko ko za a yi mai ikama haka kiyasi kenan zai shi kamar da hanafiya suka kiyasa sallan su bayi suka ce ga duwayoyin suna cewa duk ba kiran sallah kuma sauran salloli duka ana yin kiran sallah ne bayan lokacin fito da ka ita masu ba su iya shi a kan sauran sallolin su lokacin da shi to a yi iya sun yi tsama a kan wancan ba bukata ba bukata ba bukata a ce sai an ita ma an a gudu murni a kan in za a yi kama shi ma ka rinka mai mai ba bukatan wannan kiyaci ka fahimta to sai aka zo ana iqama sai wani zo yana maimaita lafuzza yanzu wannan maimaitawa da yake bid'a ce ko ko a'a ba bid'a ba ce wani ce ko ko ba bid'a ba ce an gani wallahu alam ba za ka ce yayi bid'a ba me yasa saboda al'azan aka ce kuma alfasul azan ne da a cikin ba an ce in ka ji wance yana yi kai wannan akwai wajahin da a shari'a akan yi talakin azan da ake fama da kuma galibin mun ji hukunce hukuncen tana tafiya tare ne kuma sai ya maimaita wa Allah ya tsaga na baki tare amma dai nan ba za a ba ba za a yi ba nasi kawai ne ce kuma mafi kyau eh, ya saurara ikama kawai saboda ya zama su asibiti Allah Taala. Kadang, eh, apa yang kita ada. Kita kata senyum dan ini maka saya akan menjadikan masjid itu. Allah berkata jangan masjid ini. Kenapa yang terus tertanya? Kenapa yang terus berfikir? Dan senyum dan ini sihir. amma ko wanda tsawa ko wani abu gara ma da kiyar wannan tambaya idan ana ruwa misali ga magari ba ta dogo ana ruwa yanzu sallah za a gida ko masallaci za a zo a hannun sallah ta ce baka ke baka gani ba ko ba ka zo makaranta ba na ji kun yi shiru ne kun ga gane da rabai shi ya tambayar ko yanzu wacce an samu gaba ne ba ta yi gashi ana ruwa da taɓo. kuma kila ruwan bai ɗauke gaba ɗaya ba ana ɗan ya fiye fiye haka to yanzu zama za ka yi sallar ka a gida ko zuwa masallaci za ka yi haɗa musu sallah a gida shi ne abin da ya fi maka shi ne ka zo a gida kai sallar amma sai ga mutum ya fito fatal fatal haddale ma diya jike wai yana so ya zo masallaci ya haɗa musu sallah kuma ya koma da kyar wanda asalin makasur na hada sallah samu maka da soji kakka jike za a cima makasur? sai kenan sanar na biyu a hadari ya taso sai a ce a hada sallah ni da har yanzu ban san a kan hada sallah saboda hadari ba har yanzu ban san dalili kan hada sallah don hadari ba saboda menene abin da ke cikin hadari ɗayan biyu ne ko dai ya faɗo ruwan ya faɗo kuna cikin sallah ko kuma sai kun yi dasa na ruwan zai faɗo in dai ka fahimci wancan sunna kuma sauki kake nema ma kanka saboda Allah da ruwa ya faɗo kana masallaci da ya faɗo kana gida wanne ya fi nasuwa ka zo na a gida mana tun kana ganin ruwan yanzu zai faɗo ka zo na a gida mana in kana ganin za a iya yin magariba hakka je gida kafin ruwan ya faɗo ce me ma'ana haɗa sallan me ma'ana haɗa sallan saboda idan har an yi sallar magariba ruwan ba da zuciya ba zai iya faɗowa to ƙarshenta su da yawa ma na san haka na faruwa an yi magariba ana sauri kafa isha'i ruwan ya faɗo ta zo na jira ɗaukewa na fita ko ba haka ba ne to wani irin hausa ne wani wata irin hausa ce wannan ya fi sauki idan kafin manzo Allah sabawa da jami'i ne ko kafin sahabban sabawa da jami'i ne ya fi sauki kai sallar magaribi ha kai maza ka je gida in isha'i ita kai sallar ka Ta ma wani zai zo ya jike ma ya je kuma ana canza ka wallahi a hada sallar. ne kaji to ka san abin da zai baka mamaki ranar da aka san za a hada sallah an fi shika a wannan jami'i an yi kwanarin jami'in ne wanda suka turhuru rauta a kan wannan jami'in ba su suka fi kowa zuwa jami'in ba kuma domin yin makamman lissafi da Allah an yi zo an yi sallah hadari ya taso ko wata rana ma kawai da hadari ne tun da kowa na sargan shi kuma ana ganin hadari sai da za a yi sallah za a ganin Allah ba ba hadari to nawa ba to shi ya fi yawa to sai aka sai ya zama cewa akwai hadari sai da man ya sallah sai ka tafi gida a rinka ɗayan biyu ne ko dai hadari ne zama ba a yi ruwan ba a kira sallah ka dawo shine asali kitabar ne kuta. ko kuma ya zama turuwan ruwan ya faɗo kafin isha'i shi ke nufin sallan ka sallan ka yare haya sallan ka a gida ba ke amma point ɗin da nake miki shine har yanzu ban san dalilin haɗa sallah saboda hadari ba kuma asali sallar nan shine kowace a yi ta a lokacin ta ganganta yin sallah kafin shigar lokacin ta mai hukuncin shi mata to ya muke watsa da irin wannan kwanjin saboda neman rahusa a ƙarshe ma ba ma samu to wani rahusa ka samu ruwa ya ji ka kafo ma gida da kuma cikin ruwa wata rana ma idan ruwan ya goce har sai isha in yi kara masallaci da wani irin miscalculation na wa alaikum salam ko da haka da Allah ku tsoro ku rinka so da kama limamai wallahi wasu limama ana stressin nasu akan halatta ana stressin nasu wallahi na'am na'am Oke, wa ala gairu wudu'in, tarjuma wa ala gairu wudu'in. Na'am. Eh a zahirin hadisin ba za ka gani ba. asali shi yasa mulahazan da yamin alkawari ke yi amma tun da ababin an tattauna masa'il ne na kiran sallah da hukuncin hukuncin da ke kewaye da shi za ga shurra suna na tsaita ala bai ruru'in a wajen Allah ya hagu ne haya yana ganin munasibin tattauna wa kuɗin mu ala bai ruru'in saboda akwai kawai da malamai da malikin ma wani tsaron duk da cewa ba a kawo shi ba shi yasa ba za ka gan shi a zahiri ba shi sa ke maka ishara cewa tarjaman kada ka zo ka dinga neman menene shahid na abu ala bai rubu in abadi wallahi ba alaikum gani lokacin sallar mangarban ya yi mangarba bayan an tafi kuma hajjar ya taso bayan ya za a sallah kai ce ko kai ne ta gani amma ko kai ne ce a kira sallah ya wani lokaci wannan tana bata mutum su lokaci shiriri ta ne da za ka tambaye ne wannan ka ce a karma kallon da Allah wannan sallah a yi haka samu wata za ka sha mamaki sai ka maka kwatance kawai sai da kudi ba inda akwai wasu fitoyi da ake zora mutane a ce wallahi ba shi ba lissafin da mutum zai kawo maka babu kawai shi ya gani to idan har addinin zai zama to kawai abin da ka gani sai ka yi ne da haka addini yake zai zo mana at least din za ka yi wani abu ya zama to za ka yi ɗauko littafi ko da zancen ba if ne ka ɗauko littafi ka ce ga inda na gani alal al'al amma ba kawai ka rinka ma mutane kwatance wani Allahu Akbar. kuma assalam. Amma yi hakuri, yi hakuri kai ruwa Amma ka lura da wani abu. ba sharaɗi ne in za a haɗa sallah instantly kuma dole sai an yi a lokacin ma'ana an hada an yi sallar magariba liman bai maganin yan haɗa a yi da sallah sai ya fahimci gila, abubuwa a sabab ko sautin da a iya haɗa sallar gila an fara ya biyu ko mutane ganin da a fita a jike to gara a yi sallar ko bayan sabon ganin sai ya bayyana masa bai shigar da niyan haɗa ba ya hada sai ya haɗa ibn masudin zai hada sallah yakan ma jinkirta tsakanin sallar magariba kafin sallar isha yakan dan samu jinkirin da ka iya ma yin nafila sannan ya hada to ba wai ana nufin babu jinkiri ne kaɗan ba jinkirin da bai kai a ce an raba tsakanin wancan da wancan ba amma an yi magariba misali ba kun kuma rubuta rabi minti talatin yi wani ma ya sallar magariba ko makamancin haka shi ake magana kuma nukan magana ba sani ba za a za a da sallah liman na sallamewa tip sai ya miƙe aya kaɗan ya ce yi mu ko ba kai ko ko kursi ka karanta mu sun da kake karanta adal kursi in nan wani ya zo kila ka ɗaya ya samu kila kafin ka gama ko ce na ya ƙara ɗaya kafin a ƙi ya yi a rasa da sai zama cewa iya da sallan shi kuma ya samu ya sha yi ɗin duka ko ba haka ba yana da muhimmanci ya rinka zaman cewa jima ya ɗarin da ɗan saurarawa haka tsakanin za a da sallah ko a za bala asar ko magariba da isha ne ɗan saurara ko da ɗan minti biyu uku ne haka wannan minti biyun ya yi ne ya samu wata raka'a na isha Allah ma'aikata Yeah. Eh. kwarai da gaske a matsayinka na mamu ba za ka jira wai sai ladan ya ce maka ala kullu kira halwa bayan ka ga ana wuri an fahimci wannan idan ladan ya ce ala kullu kira hal shi kenan in ma bai ce ba suke ka ya nuna maka cewa kai wannan fa maslahar na kullu kira hal kawai shi kenan kai sallar ka fi ruha ba za ka jira sai ladan ya ce maka ba kamar yadda kakan tashi ka zo masallaci in lokacin sallah ya ba tare ba da ladan ya kira sallan ba kila ba ba yana kace bari in kira <laughs> yi نعم نعم kawai faɗa sau ɗaya kawai faɗa sau biyu yayi an gane amma tun da alfasa kiran sallah biyu ake faɗi to abin da kina fi kyau shi ne faɗe shi sau biyu ko ya ce fi rihal ko ya ce fi rihal duk da yin almurad alfahamu wallahu a'lam na'am matuƙar sai ka sa lema za ta fitowa kowa ke da lema Ta gani matuƙar mutum da zai fito ka ɗauka ba lema zai iya jikewa to kalli zai da wancan lokacin kila kana maganar lema sai dai kila ke maganar ka kila ko wani abu hadisin bai maganar wani sharafin sai za a iya sa lema ko doge ba in dai mutum zai iya fitowa shi a yanzu da zama to ya jike kuma galibi ne ya sunna ya fi sama mutane mura ke fajirwa to kallo kai rihar a wanda ya yanda wanda ya ga zai iya sa lema ya fito tunda ka ji ladan ya ce sallu to rihar kenan matsalar ta zama kashi biyu ko a rukusa ko la'azima. ko ka rufe da rukusa kai yi zamanka ko ka rufe da la'azima ka ce kai yi ne ma liman misali ko kai bari dai in je na riga na kawo shi ke nan ka bi idan ko matsala ta zaman to haka ne akwai ruku wannan rufe da rukusa ne wannan rufe da azima babu wani wanda zai zargi wani akan wani akan yi azumi halin tafiya ko sukan ajiye ko A rukusa da wal azima أفراد ولم يزل جنون والله أعلم نقر شيء خيط على أفضل يا رب أنا لو أنت لازم مطيعة وصلت. أنت أسواني أبوه. مطيعة وصلت. نعم. إذا دليل حتى صلى يا أخي. إيه. مطيعة وصلت. وأكيد هذا الصابون وأنا wato ba shi da wata alaƙa da in an yi haɗa sallah mai mutum zai yi kun fahimce ne idan asibab din haɗa sallah sun tabbata ya halatta haɗa ko da mutu in ya an haɗa zai je ci gaba da saugan shi ne sau da wani komi ruwa komi iska ta ya fita sana'a za shi ko aiki za shi ko kaza fitan ta kama shi to abinda almuhim shine asibab na haɗawan ya tabbata eh, shi eh ke sai Eh, daidai kawai eh, eh, na fahimci maganar kamar misali a bakin shaguna na ke haduwa a yi sallah ko? a ah, matsayi masallaci ne shi ke nan Allah ya kai mako mai zuwa. Lawa da sana'a. A yi haƙuri a dan Thank you.